Hukumar zaɓe ta jihar Kaduna ta ce a shirya take tsaf domin gudanar da zaben bisa dalilin samun nasarar raba mafi akasarin katin zaɓe na dindindin ga al'ummar jihar ta Kaduna. Kamar yadda Alhaji Hassan Ahmed Mahuta, kwamishinan hukumar zaɓe ta jihar Kaduna ya shaida mani a wata hira da muka da shi ta wayar tarho. Katuttuka da muka samu kwata-kwata da rajista ta dubu da goma sha da kuma wadda aka yi kwanan nan gaba ɗaya katin da muka samu shine miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin da ɗaya katittikan da aka kawo kenan kaduna a raba ma masu su to daga cikin waɗannan mun rabar da miliyan uku da dubu ɗari da ashirin da shida da ɗari bakwai da tara wanda yake ya yi daidai da kashi tasa'in da uku daga cikin ɗari na katittikan da aka kawo sauran kashi bakwai kenan daga cikin ɗari ya rage ba mu raba ba kuma ana nan ana sauraron masu su zo su asa a kowace abin nan ward ward na local government din duka. Wanda kuka raba kenan ya cewa ya shiga hannun kowane wanda kuka yi marijista. kati ba ko wanda aka yi rajista ba ko wanda ke da kati waɗannan tukan da aka bada masu zuwa aka ba. kwamishinan hukumar zaben ya yi kira ga waɗanda ake raɗe raɗin cewa suna sayar da katin zaben su ga 'yan siyasa. kira dai ga waɗanda ba su riga sun ashi katin su ba waɗanda ka yanzu kuma tukan nasu na nan aji a wurin mu shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su zo su ashi tukan su. waɗanda kuma suka riga suka anshi katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka saboda haka lallai ne wanda zai anshi katin shi ya mashi ajiya mai kyau kuma ya yi amfani da shi yadda ya kamata idan lokacin zaɓe ya zo. To ga wanda suke cewa kuma ana sayan katutukan su ba. To gaskiya wannan ban sani ba. In an siya zai iya amfani? idan wani ya zo da katin wani a ranar zaɓe ba zai iya amfani da shi ba saboda muna da wata na'ura da aka kawo ana ce mata card reader ita ce za ta gwada abubuwa guda uku na ɗaya dai za ka tantance cewa lallai wannan katin da ka kawo katin INEC ne na ɗaya kenan idan kuma katin INEC ne zai zama to zai kara kuma tantance cewa wannan katin na wannan rumfan ne da ka zo ka yi zaɓe dan kowace rumfa akwai katin zaɓen ta akwai kuma katin ta na uku kuma shine tabbatar da cewa katin kai kanka naka ne wanda ka zo da shi ba na wani bane idan wannan ba su cika ba ba za ka yi zaɓe da katin ba ya sai katin wani gaskiya ya bata kudin shi ya bata lokacin shi. Duk da ikirarin raba sama da kashi casa'in bisa ɗari na katin zaɓe na dindindin ga al'ummar jihar Kaduna da kwamishinan zaɓe na jihar ya yi har yanzu wasu na kai goro su kai mari a hedkwatar mazaɓinsu domin samun katin abinda suke cewa haƙarsu bata kai ga ruwa ba a cewar su ko dai ba a ga katin ba ko kuma ba sa tarar da ma'aikatan hukumar zaɓen nasiru yakubu birnin yaro murya amurka a Kaduna, Najeriya.